الله أكبر الحمد لله رب Haka aka yi sallar Idi a masallacin Idi da ke unguwar Ojo Ibadan. Sheikh Ibrahim Suleiman ya jagoranci sallar Idin a unguwar Ojo Ibadan. Rubatawa ta jawo hankalin mutane ne akan na farko da dai tsoron Allah, na biyu kuma wato kyautata ibada da tsarkake ta da kuma kiyaye dokokin Allah irin su zalunci, irin su wato tauye haƙƙoƙin bayan Allah da sauransu da kuma da umarni wajen ci gaba da gudanar da ibada irin sallolin da muka yi da kuma azumomin da muka yi da kuma karatun Qur'ani mu jawo hankulan mutane akan kar su yi sanya a ci gaba da yi bayan azumi. Daga bisani na ji tabakunan magidanta da yara a game da sallar. Mamar da yabu. Aka yi sallar bana. Alhamdulillah wallahi ranka daɗe. Komai da komai an yi? Wallahi komai da komai mun yi. An yi tuwafin sallah? Komai an yi. An yi abinci? An yi. To yara fa? Ga da nan da jikin su To mata fa? Su ma an mutu. Alhaji Muhammad dan hadeji a nan Ojo Ibadan. Ya wannan sallah ta same ka bana? Wallahi sallah gaskiya sallah sai dai hakuri. Sallah ta same mu bana kan gaskiya ba mu taba ganin irin ta ba saboda Allah ni dai tunda aka nake ban taba ganin sallah irin wannan karan ba tunda sallah ban taba samun sallah da ban taba dinka sabon kaya ba sai dai wannan sallah iyali ba an donka musu iyali ka ba wanda ya samu ko yara ban samu ba to ya abincin sallah abincin sallah wannan ka an yi saboda yara suna na. musu sirina ai miki tufafin sallah ai mana wai miki tufafin sallah mama na dami dami ya miki da karami Da mi kuma da kaya to ya tuwon sallah ai mana wani irin tuwo aka muku na shinkafa to menene sakon sallah da shugabanni ga jama'a sunana alhaji ali yaro sarkin hausawan ojo express ibada ranka daɗe a matsayin ka na sarki menene sakon ka na sallah ga jama'a Eto eh saƙona na sallah a jama'a na fatan an yi sallah lafiya Allah kuma ya ba mu zama lafiya azumin da muka yi kuma Allah ya sa ya zama tafarkin tsira a gare mu bayan wannan kuma wa mai martaba sa'a sa'ad sarkin musulmi barka da sallah da an sha ruwa lafiya haka kuma na gaida mai martaba dabta alhaji malam haruna mai yasan sarki sarkin sasa katsina kuma na gaida ahmed dahiru zingeru jefi shi ma allah ya sa ya sha ruwa lafiya kira na ga jama'an najeriya fasantin ma matasa na arewacin ƙasan nan muna fatan allah ya sa su ɗauki maganganun da manya-manyan mutane da manya-manyan sarakuna suke gaya musu da fatan allah ya sa ƙasanmu najeriya ta zauna lafiya kuma bayan wannan na faɗakar da mutanen mu hausawa mazauna oyo ogun lagos ondo ikiti usun da lallai ne a yi ƙoƙari waɗannan sarakuna na hausawa na wannan jihohi da na ambata su tabbatar da cewar sun nemi haɗin kai ga al'ummarsu na zaman lafiya domin ba ma fata abin da ya faru a garin ille ife izo ifari a wasu garurruka hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya